Karfe biyar agogon Najeriya, Jar Kamaru da Chadi. Karfe hudu agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International ke magana. Karibulla Abdulhamid na Madobi. To masauraro barkanmu da warhaka ga kanin labaran duniyar. A Najeriya masu bibiyar lamura sun fara bayyana ra'ayinsu kan wani ƙudiri da ke gaban majalisa da ya buƙaci cirewa mataimakin shugaban ƙasa da gwamnoni da mataimakan su kariya. A jamhuriyar Nijar bisa dukkan alamu gwamnatin sojin ƙasar na shirin karɓe iko da ilahirin kuɗaɗe da kadarori mallakin jam'iyyun siyasa da ta rushe. Babbar jam'iyyar adawa a Sudan ta kudu ta sanar da tsare mataimakin shugaban ƙasa Rick Mashar lamarin da ke barazana ga yiwuwar dawowar yaƙi a ƙasar. kasashen turai sun kammala cimma matsayar shirin aikewa da dakarun wanzar da zaman lafiya ukraine to ga labaran bi da bi majalisar dokoki ta najeriya ta janye karatu na biyu da ta yi kan kudurin doka da zai cire wa mataimakin shugaban kasa da gwamnoni da mataimakansu kariya da fara dai kudurin ya tsallake karatu na biyu a zauren majalisar kafin daga bisani ta janye Kwamar Hamisu Kofar na isa ne shugaban kungiyar rajin tabbatar da dimokuraɗiyya a Najeriya ya yi mana tsokaci a kai. Ni ina ganin babu ta inda wannan abu zai eh. zama cewa ya shafi tsayuwar tsarin demokuraɗiyya domin ita demokuraɗiyya wato wani tsari da yake ƙoƙarin tabbatar da kyakkyawan shugabanci, dalci da daidaito da kuma rikon amana. Shi shugabanci na mutane ne masu tsarki domin mai bunu a jika ai baya kai ɗaukin gowa. Haka dan rigar kariya ga su a ah, rukunin mutane gwamna gwamna da sauransu tabbas zai tabbatar sarki a wajen tafiya da lamarin shugabanci to ko shakka babu janye wannan amnesty din ko kuma rigar kariya tabbas zai tabbatar da kyakkyawan tsarki wa mutanen da suke suke shiga cikin ta doka ai kowa zaman ta yake da haka ba za a ware wasu mutane tsiraru a ce su saboda kawai an zaɓe shi an zaɓe su gwamna ta bangaren suka ga dama domin da yawa a cikin wa'innan mutane suna taka doka yadda su ga dama satar kudaden al'umma yadda su ga dama saboda kawai suna kallon cewa akwai ta rigar kariya da ta sanya ba ba a gobe ba su a gaban kotu ba a domin a sa da wannan rigar kariya to muna fatan wato idan yanzu aka cire wannan rigar kariya gare shugaban kasa da tsaya tsayin da kayo ga al'amuran tafi da shugabanci. Kwamar Hamisu a Najeriya. To hukumar zaɓe ta tabbatar da karɓar ƙungiyoyi casa'in da san yasa ƙasar wannan sanarwa ta ainihin ake tsaka da zargin hukumar da hana ruwa gudu kan yi wa siyasa rijista kafin zaben 2027 to sai dai tuni babbar jam'iyyar adawa a kasar pdp ta ce neman yin sabbin jam'iyyu na nuna cewa rashin haɗin kai ne tsakanin 'yan adawa ita kuma jam'iyyar nnpp cewa ta yi wannan na nuna gazawar jam'iyya mai mulki apc yayin da jam'iyyar labour ta yi maraba da wannan bukata ta kungiyoyin amma ta nemi hukumar zaɓe inec ta yi taka tsantsan har yanzu muna najeriya inda samun sabbin kaya a lokacin bikin sallah al'ada ce da mutane ke matukar darajawa sai dai maɗinka na ragewa bikin armashi saboda rashin cika alkawari wakilinmu ahmad alhassan ya duba wannan lamari kamar yadda za a ji a rahotonsa da ya aiko mana daga birnin yola rashin cika alkawari na haifar da rikici tsakanin maɗinka da al'umma wanda har ta kai ga amadu yusuf ɗaukan kan keke saboda fusata na ba wa tela kayana akan zan yi sallah da shi ya bani sati daya to sun ya dawo bayan sati ɗin don samun wa bai yanka kayan ba duk wasu sai cire bakin keken shi an yi sallah yau washe gari ya kawo ɗinki na har gida anas sadiq ya haƙi rashin cika alkawarin kan rashin wadataccen wutar lantarki sai dai yanzu kam ya ce kura ta yi takalmi a wancan lokacin akwai matsala irin na rashin wuta a yanzu kuma mu yi amfani da zamani muka yi installing solar to alhamdulillah yanzu dai an samu sauki kan gaskiya sosai kasancewar sun mallaki lantarki na sola kowane tabbaci za su baiwa al'umma na cika alkawari suleiman ya ce to allah da ikonsa kuma yanzu kan dai normal ina aiki na ban da matsalan komai yanzu da ya rage sallah sauran um, kana ga ayyukan da ke hannunka za ka iya kammala su sosai ma insha Allah yanzu na mata na ban siya ba nan gaba ne ma zan siya kuma zan yi shi insha Allah a yanzu kasuwancin kayan sola na haɓaka fiye da kowane lokaci a baya in ji Umar Sa'ad Haddabi da ke dillancin kayayyakin yanda kaya ke tafiya shigan kayan sola ya karu da a cikin kashi goma ya karu da kusan kashi tara don yanzu komai na sola in ka kawo shi za ka kalla mutane suna haba haba su yi shi yan Najeriya na ci gaba da cire rai daga samun kayayyakin more rayuwa daga gwamnati ganin yadda mai dokar bacci ya bige da gengedi Ahmad Alhassan dola Arafai Hausa. Sarkin Kano na sha biyar Alhaji Aminu Ado Bayero ya sanar da janyewa daga shirin gudanar da hawan daba a bukukuwan sallah karama da ke tafi saboda abin da ya danganta da muhimmancin tabbatar da tsaro da zaman lafiya a jihar ta arewacin Najeriya. a wani jawabi da ya gabatar sarkin ya ce fifita zaman lafiya da tsaron jama'a da kuma shawarwarin da ya karba daga malamai ne babban dalilin da ya sanya shi ɗaukar wannan mataki ana dai ta fama da dambarwar masarautu a kano tun bayan sauke sarki aminu ado bayero daga kan karga da gwamnan jihar abba kabir yusuf ya yi inda hakan ya sa shi tarewa a gidan sarki na nasarawa tare da kalubalantar matakin a gaban kotu. A jamhuriyar Nijar bisa ga dukkan alamu gwamnatin mulkin sojin ƙasar na shirin karɓe ilahirin kuɗaɗe da kadarorin mallakin jam'iyyun siyasar ƙasar waɗanda aka rusa su a ranar talatar da ta gabata. Honorable Murtala Mahmuda tsohon ɗan majalisar ƙasar ne kuma jigo a ɗaya daga cikin jam'iyyu da aka rusa ya bayyana mana da doka dangane da hukumar ta faru. aka ɗauka tsarin siyasar Nijar. To ala kullu halin dai abin da zai hauka na shine eh, gwamnati tana da zaɓi. Wannan kadarorin da kayan aikin su suna iya saida su su zuba kuɗin cikin betulmalin ƙasa a ci gaba da dawa al'umma aiki ko kuma a'a suna iya ba wani rishe na ita kanta hukumar wannan kayan su gaba da aiki kuma kuɗin wanda suke banki na su ƙungiyoyin siyasar ana iya zuba su cikin betulmalin ƙasa. a bisa kan mukammalin ma'aikatan na ita kungiyoyin siyasar wannan a dokance na Nijar akwai tsari na ma'aikata shi za a duba a gani wanda suke da contract ya ne za a sa cikin hakkin su shi kuma tutar kungiyoyin siyasar da duka da wani tambari ko wata shaida da take sa a gane su ko wani taken su to shi ma wannan gwamnati tana da eh, zaɓi ko ana iya ajiye su eh, su zama abin tarihi ko kuma ana iya ɓadda su ma kwata-kwata ah, Muhammadu tsohon ɗan majalisar jamhuriyar Nijar. Gwamnatin mulkin sojin Burkina Faso ta rusa ƙungiyar 'yan jaridar ƙasar kwana ɗaya bayan ta kama biyu daga cikin shugabannin ƙungiyar waɗanda suka nuna rashin amincewarsu dangane da yadda sojoji ke tauye 'yancin faɗin albarkacin baki a ƙasar. a sanarwar da ministan yada labarai ile zobo ya fitar ya ce a rusa kungiyar saboda ta gaza cika ka'ida da aka kafa ta kamar yadda wata doka da aka kafa a kasar a shekarar 2025 ta shata kuma a cewarsa tun a wannan shekara ya kamata kungiyar ta daina gudanar da ayyukanta Maman Bashir Kasim mai sharhi ne kan lambaran da suka jibanci zamantakewa da rayuwar al'umma a gaskiya matakin da gwamnatin burkina faso ta doka na rushe babban kungiyar 'yan jaridu na ƙasar burkina ina ga bai daidai ba ya kamata a ce idan wata jarida ce ta saba ƙa'idodin tafiyar da aikin ta na jarida ya kamata a ce a hukunta ta ba dukkan ba 'yan jaridu za a hukunta ba kenan ya kamata ita gwamnati ta bar tauye haƙƙin inci da ke da al'umma na faɗa a shi su kuma ɗaya waje ya kamata su ma 'yan jaridun su yi aiki da ƙwarewarsu saboda yanayi ne na yaƙi su da san kai inda kaga su da yawa a burkina sai soji su shiga a kawo hari soji su shiga su kai ma 'yan 'yan tawaye ko terrorists hari a cikin maɓoyarsu amma sai ka ji 'yan jarida sun ce a an shiga cikin ƙauyuka 'yan execution Maman Bashir Kasim mai sharhi kan lamarin da suka jibanci zamantakewa a yankin Sahel. Labaran na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Babbar jam'iyyar adawa a Sudan ta kudu ta sanar da tsare mataimakin shugaban kasa Rick Mashar a gida lamarin da ke barazana ga yiwuwar dawowar yaƙi a ƙasar daidai lokacin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke kira ga ɓangarorin biyu da su tabbatar da ɗorewar yarjejeniyar dubu biyu da 2018 duk da takun sakar da suka shiga a yanzu. Azima Bashir Aminu ta haɗa mana rahoto. tsarewar da mahukuntar na sudan suka yi wa rick mashar na zuwa kwanaki bayan gargadin da masana ke ci gaba da yi kan yiwuwar dawowar yakin basasar kasar ba da aka ga barkewar fada tsakanin kungiyoyi masu rike da makamai da ke biyayya ga gwamnati da kuma bangaren da ke biyayya ga mashar kakakin jam'iyyar mashar paul maiden cikin wani sakon bidiyo da yake sanar da tsare shi ya ce rayuwar jagoran nasu na cikin hadari a yanzu tun baya da jami'an tsaro suka yi kawanya a gidansa cikin daren jiya laraba shugaban ofishin majalisar majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu nicholas hyson ya roƙi dukkanin jam'iyyun siyasar ƙasar su kai zuciya nesa bayan tsarewar ta mashar cikin shekaru biyar da sudan ta kudu ta shafe tana fuskantar yakin basasa alƙalma sun nuna yadda mutane dubu ɗari hudu suka mutu gabanin ƙulla ya zama lafiya a dubu biyu da goma sha takwas wadda ta kai ga kafa gwamnatin haɗaka tare da kawo ƙarshen zub da jini rick mashar na matsayin mataimakin shugaban ƙasa na biyar a sudan ta Kudu. agada azima bashir aminu kasar amurka ta yi kira ga shugaban kasar sudan ta kudu salva ya saki mataimakin shugaban kasa rick mashar daga tsare shi da aka yi a gida amurka ta kuma gargadi sudan ta kudu cewa tana dab da fadawa cikin yakin basasa jam'iyyar mashar a ranar laraba ta ce ministan tsaron kasar da babban jami'in tsaron ƙasar ne suka shiga gidan mashar inda suka bashi takardar izinin kama shi sojin sudan sun kammala fatattakar 'yan tawayen rsf daga dukkanin birnin khartoum yayin da jagoran gwamnatin sojin sudan janar abdul fatah al-burhan ya shiga fadar shugaban kasa bayan korar 'yan tawayen rsf an girke dakarun soji a sassan birnin bayan shafe shekaru biyu ana gwabza yaƙi rundunar soji ta ce jirgin jagoran gwamnatin sudan abdul fatah al-burhan ya fara sauka a filin jirgi da dakarun suka kwato tun bayan fara yakin na 2023 har wayo sojin sun ce sun karba iko da babban sansanin wato 'yan tawayen rsf da ke kudancin khartoum labaran na zuwar muku ne daga nan sashen hausa na radio france international shugaba emmanuel macron ya ce faransa da birtaniya na jagorantar yunkurin da kasashen turai ke yi na tura dakarun tabbatar da zaman lafiya zuwa ukraine bayan cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen rikicinta da rasha ko da kuwa wannan mataki bai samu amincewar dukkanin mambobin kasashen turai ba ka misali na dauke da ci gaban labarin A lokacin da shugaba Emmanuel Macron ke gabatar da jawabi bayan gudanar da taron kasashen Turai a Paris, ya ce nan ba da jimawa ba tawagar kasashen faransa da burtaniya za su je ukraine don tattauna batun da kuma na rundunar sojin kasar macron ya jaddada a cewar ba wai an tsara mambobin wannan runduna ta tabbatar da zaman lafiya su je fagen yaƙi ba ne ko kuma mai gurbin sojojin ukraine har ila yau ya ce ba duka kasashen turai da ke kawance da ukraine ba ne za su bada dakarunsu a cikin wannan runduna domin a cewar sa kowa na da irin nasa ra'ayi da kuma manufofi irin na siyasa shugaban na faransa ya kuma ce taron da suka gudanar a yau a birnin paris ya kuma amince wakilan nasu su tattauna makomar rundunar sojin ukraine da yadda za a inganta ta da kuma samar mata da kayan aikin da ya kamata Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana sabon harajin kashi 25 kan motocin da ake safarar su zuwa cikin ƙasar da faɗaɗa ya wato yakin cinikayya a duniya da raunana batun saka jari da kuma ƙoƙarin ɓata alaƙa da abokanan cinikayyar ta. Nasiru Sani na ɗauke da ƙarin bayani. Sabon harajin kan ƙanana da manyan motoci zai fara aiki ne a ranar uku ga watan Afrilu mai zuwa, kwana guda bayan da Trump ya shirin sanar da ƙarin haraji kan ƙasashe da ya ce su ne ke da alhakin giɓin cinikayyar da Amurka ke fuskanta. Amurka ta shigar da kayayyakin gyaran motoci na dala biliyan 474 a cikin shekarar 2024 tare da motocin safa-safa da darajar ta kai da dala biliyan 220. a yayin da kasashen mexico da japan da korea ta kudu da canada da kuma jamus su ne manyan masu samar da waɗannan kayayyaki da amurka ke oda harajin da ya kasance wani abin nazari ga kasashen turai a daidai lokacin da dangantaka da washington ta yi tsami akan wasu lamura da suka shafi yakin ukraine da ci gaba da kawancen nato a yayin da shugabar hukumar tarayyar turai ursula von der leyen ta bayyana matakin a matsayin wanda bai kamaci harkar kasuwanci ba sannan firayim ministan Kanada mark carney ya kira harajin a matsayin haramtacce kuma ya kasance mataki na ramuwar gayya. An gaida Nasiru Sani, wani harin saman Isra'ila arewacin Gaza ya hallaka mai magana da yawun kungiyar Hamas yayin da sojin ƙasar ke ci gaba da kutsawa birnin. Mai magana da yawun Hamas Abdullatif Al-Qanun ya mutu ne a cikin tanti lokacin da jirgin yakin Isra'ila ya yi masa ruwan bama-bamai a Jabaliya kamar yadda rahotanni suka tabbatar. To labaran duniyar kenan a halin yanzu. To tuni Hamis Sale ya shigo sanye da takalmansa. Barka da shigowa. <laughs> To barka ka dai karibin la na madobi. bari mu faro da hukumar kula da kwallon kafan nahiyar turai wato uefa inda a yau alhamis din ta fara gudanar da bincike kan wasu 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta real madrid mm. guda hudu wanda suka kunshi vinicius junior mpape rudiger da kuma Savios bisa manya-manyan 'yan wasa <laughs> manya bisa zarginsu da saba ka'idoji na lokacin da suke murna sakamakon nasarar da suka samu a wasan zakarun turai tsakaninsu da Atlantico Madrid. To ita dai shi dai kwamitin da'a da ladabtarwa na ita hukumar ta UEFA ya zargi 'yan wasan da yin wato murna wanda su saba ka'idar da ya mm. kamata a yi kasan akwai ka'idoji na yin murna ma domin wata ana yin ta ana ganin kamar cin fuska ne mm. ga abokan karawa to akan hakan yanzu dai ake gudanar da bincike idan har ya tabbatan cewa waɗannan 'yan wasa sun aikata laifin da ake zargin su to hakan zai shafi wasansu da za su da kungiyar ƙwallon kafa ta arsenal a ranar 8 ga watan gobe wannan babban wasa da ake jira kwata <laughs> finals da za su buga to za mu jira buga yanda wannan gasar zai guda eh, wato bincike zai kaya a ƙarshen wannan wasa to da yake mm. muna ƙasar spaniya bari mu leƙa kungiyar ƙwallon kafa ta barcelona wacce a yammacin yau za ta buga wasanta na kwantan wasanta kenan tsakaninta da osasuna wacce aka wato an ɗage wasan nan ne dai sakamakon mutuwan babban likitan kungiyar barcelona a makon da ya kamata a ce a yi wasan kuma aka sanya wannan rana domin a sake buga wannan wasa barcelona da yana buƙatar nasara a wannan wasa domin ci gaba da jagorancin da take wa gasar la liga ganin cewa a yanzu maki ɗaya kankan kan suke tafiya da real madrid a saman teburin gasar la liga kwallo ce ta bambanta su barcelona gogayya ne a kwallo barcelona da maki 60 ita ma tana da maki 60 bambancin kwallaye ne to kaga idan har barcelona ta samu nasara a wannan wasa da za su yi a yau tsakaninta da osasuna sai a ce ruwa ta sha ta tsallake da maki uku duk da cewa akwai karawa da za su yi a el clasico hmm. da za mu zuba ido mu ga yadda za ta kaya To daga Barcelona bari mu leƙa tarayyar Najeriya inda tsohon ministan kula da wasanni da matasa na Najeriya eh, Solomon Dalon ya bayyana cewa tun bayan da ya bar ofishi a matsayin ministan wasanni a Najeriya to fa tawagar Super Eagles bata sake wani abun a zo a gani musamman a wasannin sharan fage na zuwa gasar lashe kofin duniya ba. Kasan Najeriya sun ji ba daɗi a wasan nan har gida an <laughs> tashi kunan doki da Zimbabwe. Kasan wannan wasa an shirya masa kuma ana ganin kawai Najeriya za ta zo ne ta ɗauka maki ukunta a wasan da za ta yi a gida wanda ma har aka ga gwamnan jihar ta wato akwa ibon ya ba da gudunmawa wajen sai dukkanin tikiti na dubu talatin na 'yan kallo kenan su godiya ka misali To madalla ga Hauwa Halir Gwangwazo ta shigo a sharhin jaridu. Hauwa barka da shigowa. To barka da aiki la Jaridun Najeriya da suka da Daily Trust Punch, Vanguard da kuma Solis Biz sun wallafa labarin da ke cewa Majalisar Wakilan Kasar ta janye matakin da ta dauka na mm. amincewa da kudurin dokar cire rigar kariya da tsarin mulki ya baiwa gwamnoni da mataimakansu da kuma mataimakin shugaban kasa daga fuskantar tuma kan laifuka wanda da a baya ta ce ya tsallake karatu na biyu to mm. yanzu ta janye wannan tsallakewar. sai a maimaita za a maimaita kafin sake amincewa da shi abinda ke nufin yanzu karatu na ɗaya kawai ya tsallake hmm. ko da yake gwamnatocin jihohin kasar dama ka san su nuna adawar su da kudurin wannan doka to kudurin hmm. na da nufin gyara sashi na 308 na kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999 tare da daddada kariya ga shugaban kasa kadai hmm. wajen cire shi daga sauran manyan jami'an zartarwa kin san sashi ne mai muhimmanci da babu dama a tuhumi gwamna da mataimaki da shugaban kasa da mataimaki gaskiya ne kan laifuka da suka shafi musamman sosai kuwa to masu goyon bayan ƙudurin ciki har da wanda ya ɗauki nauyin gabatar da shi solomon bob sun yi zargin cewa cire rigar kariya zai ƙarfafa wato yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma mm. samun shugabanci na gari a Najeriya. To sai dai kuma jami'ai a jihohi da masana harkokin shari'a sun yi gargaɗin cewa irin wannan mataki na iya kawo cikas ga gudanar da mulki ta hanyar shari'u masu nasaba da siyasa da ruguza sha'anin mulki da kuma rashin zaman lafiya a cikin wato gwamnatocin jihohi. To jaridar ita kuma Arab News da ake wallafa ta a ƙasar Saudiya ta rawaito labarin da ke cewa mutane sama da miliyan uku da dubu ɗari hudu ne suka halarci sallah a harami a daren ashirin 27 na wata watan Ramadan wato jiya daren jiya kenan mm. kuma jarida ta rawaito cewa adadin na zama kafa sabon tarihi na yawan mutane da suka yi sallah a masallacin harami da ke birnin maka a lokaci guda. sun nuna gaskiya wato mutane da yawa da suke wasu kasashen su kansu sun ji kamar ma da ma suna can gaskiya ne kasan dama al'ummar musulmi ai daga sassan kasashe na duniya suna dandazo a masallacin harami domin gudanar da ibadar umara musamman a wannan lokaci na Ramadan da ake kwatanta umarar da idan har ka yi ta kamar ka yi aikin hajji ne to jaridar the guardian ita kuma da ake wallafawa a birtaniya ta rawaito labarin da ke cewa hukumomi a koriya ta kudu na ci gaba da kokarin kashe gobarar dajin da karfin ta yake kara ninkuwa a rana guda a wani yanayi da take zama irin wadda ba a taba gani ba a tarihin kasar kin san ta laci ko kuma ta lakume abin da ya haura hekta dubu talatin da bakwai kwarai mm. kuwa kuma ka san akalla mutane ashirin da bakwai ne suka rasu kuma ɗaruruwan gidaje ne suka kone a yankin kudu maso su gabashin kasar inda shugaban hukumar kashe gobara Lee Hang Yung ya ce an aika jirage masu saukar ungulu 120 tare da jami'an kashe gobara dubu wannan haka yake gwamnatin jihar jigawa ta ki amincewa da aikin dakile zaizayar ƙasa da ake yi na sama da naira miliyan dubu goma a ƙaramar hukumar dutse sakamakon rashin ingancin shi yayin wata ziyarar bazata da gwamnan jihar malam umar namadi ya kai wajen da ake gudanar da aikin ya bayyana kin amincewarsa da yadda ake gudanar da aikin har sai an yi gyara ko mecece rawar da ma'aikatan muhalli da ke lura da aikin ke takawa wajen kula da ingancinsa ga rahoton abdulkadir haladikiyawa Ziyarar gwamnan da ta zo a gabar da al'ummar wannan yanki ke neman a ci gaba da yi musu aikin hanyar da ya dakata wanda shi ma wani bangare ne na aikin dakile zaizayar kasar. Ga abin da wasu mazauna yankin ke cewa. Game da wannan ziyara da mai girma gwamnan jihar Jigawa ya kawo unguwar garin Kargo da ke cikin garin Dutse, to mu dai ba abin da zamu ce da shi sai godiya. Duk da cewa game da aikin da ya duba, rashin ya riga ya ba su gyara dangane da cewa su ƙara ingancin shi aikin da suke yi. Suna Haruna Isa. To alhamdulillah aiki na tafiya kamar yadda ya kamata musamman yadda mai girma gwamna ya zo ya ga aiki kuma ya dan ba su gyara a game da barin so a bangaren hanya aiki ya dan tsaya gaskiya mu al'ummar garin Kargo ba mu san kyau muna fata mai girma gwamna zai dan a al'amuran yake tafiya sakamakon an fara aiki dai ina tunanin ba zai dai kai kilomita ɗaya ba kamar yadda ake bana to aiki ya tsaya gaskiya. Sha'ibu Abdullahi Karbo. So dangane da wannan aikin hanya da ake mana na titi da Dalani da mai girma gwamna ka mana ziyara ba abin da za mu ce sai godiya. Domin abin da Karbo take ta nema kenan tun shekarar shekaru. Bashir Isyaku Kargo. Dangane da ayyuka kuma da ake mana na titi da drainin drainin muna ganin kamar din ya dan markaɗan haka. Ma'aikatar muhalli dai ta jihar ita ce aka ɗora wa alhakin kula da wannan gagarumin aiki na biliyoyin naira. Abin da ya jawo ɗiga ayar tambaya game da rawar da take takawa wajen kula da wannan aiki da kuma ingancinsa. Dr. Nura Ibrahim shine kwamishinan ma'aikatar na shafe kwanaki uku ina neman jin bahasi ta hanyar tura masa gajerun saƙonni kiran waya saƙonni ta manhajar whatsapp da kuma kira ta manhajar whatsapp amma baya ɗagawa daga bisani dai a cikon kwana na hudun ya magantu ta bakin kwamishinan watsa labarai na jihar Malam Sagiru Musa inda ya ce zai amsa tambayar da zarar sun kammala wani zama a ma'aikatar ta muhalli. To dangane da makomar aikin kuwa tun a lokacin ziyarar da gwamnan ya kai a ƙarshen makon da ya gabata Malam Umar A. Namadi ya ce lura da rashin ingancin aikin ba zai amince da shi ba har sai an gyara sannan ya tabbatar da nagartarsa kafin amincewa. duba aikin kurakure da aka yi mun ba da cewar a gyara shi so muna ganin aiki yana tafiya sannan amma dai akwai kurakure da muka gani kuma mun ci lalle a gyara wannan kurakuren jihar jigawa dai ta shafe tsawon lokaci tana fama da katutun matsalolin zaizayar ƙasa da ambaliyar ruwa waɗannan matsaloli ba wai kawai hasarar rayuka suka haddasa ba sun kuma haifar da koma baya ga ayyukan noma da lalata muhalli a yankunan da abin ya shafa. A watan Disambar bara ne gwamnatin jihar Jigawa haɗin gwiwa da Bankin Duniya ƙarƙashin shirin Acrisel da bada kwangilar aikin daƙile zaizayar ƙasar kan kuɗin sama da naira miliyan dubu goma a unguwannin Kargo da ɗan masara da Yalwawa da ke birnin Dutse. Abdul Kadir Haladu Kiyawa, Jigawa, Arafai Hausa. A farkon makon nan hukumar zaɓe ta Najeriya INEC ta ce ba a kammala cika ƙa'idoji da kundin tsarin mulki ya gindaya ba a kan tsarin kiranye da ake ƙoƙarin yi wa sanata Natasha mai wakiltar kogi ta tsakiya a zauren majalisar dattijai. inec ta bayyana haka ne bayan da ta fara nazari a kan korafe-korafen da aka gabatar mata na neman yi wa sanata natasha kiranye wadda a kwanakin baya ta zargi shugaban majalisar dattawan najeriya godswill akpabio da cin zarafinta ta hanyar nemanta da lalata To domin jin yadda tsarin na kiranye yake Nura Ado Suleiman ya tattauna da barista Abba Hikima kwararren lauya a Najeriya. Yaya batun kiranye yake ya ake yinsa? To ni kusan na gwada ma kamar shekara biyar ko shida da suka wuce da kaina duk da cewa wato eh, ni na fara abin amma ƙarshe ba ni aka kai sakamakon na kula cewa kiranye ba wani abu ne wanda aka yi shi dan ya yiwu ba a Najeriya. Idan ka duba abin da aka rubuta a cikin sashen wannan sassa guda biyu za ka ga na farko dai sai ka fara yin petition. Korafin na a ciki za a ce an yanke ƙauna. daga shi dan majalisar da ake so a wa kiranye ko sanata na yin doka. Sai kuma aka ce a ciki sai an samu more than one house sun saka hannu one half shine fiye da rabi fiye da rabi na wa'anda suka yi rijista a wannan mazaɓa ko a wannan constituency ko a wannan gunduma to abin da na kula wato yake faruwa wanda na fahimta a experience na shine bana jin yanzu a Najeriya akwai inda zaka je ka samu cewa an samu rabin ma mutane sun ma karɓi ma takardar zaben nasu wato rijista kenan eh, a yanzu misali ita kanta Natasha ta samu zama sanata ne da ƙuri'u kusan dubu hamsin kimanin dubu hamsin da kaɗa. wanda ya mata na biyu kuma ya samu kamar shi ma dubu hamsin duka idan ka duba ƙuri'un da aka kada a gurin gabaki ɗaya ba su fi dubu ɗari da hamsin ba to amma kuma akwai kusan mutum dubu ɗari biyar ba kaɗan a ita wannan kogi central wanda sai an samu fiye da rabinta rahotanni ke cewa an ma kusan samun rabin wancan adadi na kusan dubu ɗari biyar ɗin ana faɗa aka ce an samu ƙuri'a dubu ɗari biyu da hamsin a raina na san ba gaskiya ba ne. Hmm. Babu yanda za a yi ka zo ka samu wannan ƙuru'u a cikin kwanaki ba su uku ko hudu ba. Ya yi kaɗan domin bari baka misali. Hmm. Idan aka zo za a yi zaɓe yanzu sai an kai wata da watanni ko shekara ana kamfen ana zabar jama'a cewa a fito a yi zaɓe cewa zaɓe civic duty ne aiki na 'yan ƙasa kaza amma duk ai a gama ba a samun rabin masu ƙuri'a ko masu rijista a wannan mazaɓa masu fito masu yi zaɓen ma ba a sami in ka samu rabi ka yi ƙoƙari. To barista ai sai mu koma kan yadda ake kiran yan mm. ci gaba mu dora. Mhm. A takaice kiran yi ka iya cewa steps ne guda hudu. Na farko za a yi ita wannan petition korafi kenan. Mm. Sannan sai a sami sama da rabi na mutanen da suke da rijista a wannan a wannan mazaɓa a samu su saka hannu cewa su ma suna goyon bayan wannan kiranye. To bayan an kai ma INEC sai abin da ake kiransa kuma administrative verification wannan ba a tsarin mulkin Najeriya yanzu ba amma wajibi sai a ta yi shi tantance sunayen a hmm. duba a gani cewa wane wane gaskiya ne a wannan akwatin yake gaskiya ne ya saka hannu gaskiya ne da kansa aka yi shi kuma shi din ne yayi to bayan wannan a kaddara ma cewa sun yi daidai din to abu na gaba sai kuma a zo a yi referendum Hmm. referendum shi ma wani zaɓe ne da za a zo a yi shi na kwarekwarya wanda ana za ta zo ta yi shi tsakanin yes da no to shi ma a nan sai an samu rabi ko fiye da rabi na wanda suka kaɗa ƙuri'a a referendum ɗin. cewa ta dawo amma wannan rabin ba rabin duka masu ƙuri'a ba ne kuma su rijista a wannan mazaɓa ba ko a wannan gunduma ba yanzu kuma ana magana ne akan rabin wa'anda suka fito to daga sannan sai INEC ta rubuta wa shi shugaban majalisa in tarayya in na tarayya ne in wato sanatoci ne a rubuta ma sanar president ko speaker to sai kuma a declaring wannan gurin vacant sannan sai kuma a zo a yi zaɓe na kwarya sannan a cike gurbi so gaskiya abu ne mai tsawon gaske ina tabbatar maka in dai ba a gyara tsarin mulkin Najeriya an gyara sashi na 69 da na 110 ba daga nan har ƙarshen ƙasan nan ba wani mutum zai iya wa dan majalisa kwaɗe ki da ni domin ba a yi dokar dan ta yi ba barista abba hikima kenan a tattaunawarsa da nura ado suleiman dangane da yadda ake kiran yi ga 'yan majalisa a najeriya to labaran kenan sai dai kafin mu sallama bari mu je ga tashin muhimman kanun su Tun da fara kun ji cewa a Najeriya masu bibiyar lamura sun fara bayyana ra'ayinsu kan wani ƙudiri da ke gaban majalisa da ya buƙaci cirewa mataimakin shugaban ƙasa da gwamnoni da mataimakan su kariya. A jamhuriyar Nijar bisa dukkan alamu gwamnatin sojin ƙasar na shirin karɓa iko da ilahirin kuɗaɗe da kadarori mallakin jam'iyyun siyasa da ta rushe. babbar jam'iyyar adawa a sudan ta kudu ta sanar da tsare mataimakin shugaban ƙasa rick mashar lamarin da ke barazana ga yiwuwar dawowar yaƙi a ƙasar ƙasashen turai sun kammala cimma matsayar shirin aikewa da dakarun wanzar da zaman lafiya a ukraine a madadin kowa da kowa da kuma nura ado suleiman da ya sada da ya haɗa shirin